sabiul mauludi qala al musannif rahimahullah wa tasadduqu bi zinati sha'rihi ana sadaka da nauyin gashin wato gashin yaron in an aske kaga mai gwal ya tashi kaga da ya ya gaya mana ce ce hmm, mafi yawan nawa ake samu hmm, an tsora gashin a cikin lingual irin giram ɗin da ya bayar sai a sadaukar da irinsa almas'alatu ma'atufatun ala qawli wani wa nudiba wa ma'anaha habu halqu asil mauludi fil yawm as-sabiqi wa huwa yawm al-aqiqati huwa at-tasadduqu bi zinati sadaka da nauyin gashin zahabu aw fidda kai in an kibin sunna a bi jahiliya kaga mu a jahiliyan mu sai ya kawo nono da nono ake wa yaron aski saba mai wanda mai ko su samu nono kwariya ɗan gata sai a kawo kwariya goma na nono na madara sallan madara su zo da ɗan kofi ɗan ƙanƙane su ɗiga a ciki a shafa wa yaron a aske shi a haka shi kenan sauran nonon ba su zuba abun su a ƙwarya kaga an yi sadaka da sama ma da gashi sai dai ba lada ba lada sannan kuma a tafi ana cewa yaro zai kunya zai kunya ai askin nono ne da nono aka aske shi mustahabu ya baka قائما wannan musabi yana nan hatta walau lam ya uka ko da ba a yi masa suna ba ba a yanka ba waliyal mauludu anhu wanda aka masa aihuwa shi zai yi wannan yastahabbu tasadduqu bi zinati sha'ri ala taharri ana iya kintatawa ma idza lam yahlakhu lahu in bai askin ba sai dai amma dai askin sunna dai yin askin nan dalla ala masalaci ma rawahu malik an ja'far bin muhammad an abihi annahu qala وزنت فاطمة بنت rasulillah الله شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك الفضة آه، يا إسرائيل